وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيب عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى مدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na talata biyu ga watan sha'aban hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da da hudu arba'in biyu, wanda ya daidai da sha shida ga watan maris shekara ta da 2021 miladiya Allah ya ƙara ya a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke namba ta'a. yakubu abenu daura daga ladima road angwari mijiyari kaduna wannan ƙasa ta mu ta najeriya ana gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka a a'immatul arba'a Kudurin magabata jagororin nan guda hudu أبو حنيفة نعمان بن ثابت الكوفي أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي أبو صالح أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني رحمهم الله تعالى رحمة واسعة أديرن قادن كراتون ونالتافي wannan shine majalisi na 55 mun kwana a shafi na 48 a ƙarƙashin al-mabhasul khamis bincike na biyar wannan shine bincike na ƙarshe a wannan littafi muna ƙarƙashin zantukan imamu ahmad yayi akan tauhidi mun karanta fakara ta ɗaya da ta biyu da ta uku yau da izinin Allah za mu tashi a fakara ta hudu inda malam yake cewa قال عبد الله بن أحمد في كتاب السنة واتو عبد الله بن أحمد بن حنبل الشيباني رحمهم الله تعالى رحمة واسعة ياتي أتكل للتافنسا في كتاب السنة هنا دلتاتي السنة تنازوا مجلدي ايا جزئي بيو كما تنازوا مجلدي بيو yake cewa inna ahmad lallai ahmad mahaifinsa kenan saboda shi wato abdullahi shi ya rawaito ilimin hadisi na babansa ba shi bane babban ɗa amma ya fi shahara da abu abdullah saboda babansa ya fi shahara da ilimi na hadisi sai ɗansa abdullahi ya fi shahara da wannan suna ba don komai ba saboda shi ne ya rawaito ruwaya daga babansa a fagen ilimin hadisi shi na yada ilimin babansa a hadisi amma salih shi ne babban ɗa amma shi kuma shi ne ya yada ilimin babansa a fagen fikihu shi sa a fagen fikihu taimakon abu abdullah sai ka ji ana cewa abu salih saboda shi ne ya yada fikihun babansa to abdullahi Allah ya ji kansa da rahama yake cewa babana imamu ahmad ya ce man za'ama anna Allah la yatakallamu fa huwa kafirun illa annana narwi hadhihi al-ahadith kama ja'at imamu ahmad bin hanbal inji ɗansa abdullahi yake cewa babana ya ce man za'ama anna Allah la yatakallam duk wanda ya raya cewa wai Allah baya magana fa huwa kafirun imamu ahmad ya ce to wannan mutumin ya kafirta saboda akida ce ta jahamiyanci ta mu'tazilanci kuma nassi na ayan qur'ani da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun tabbatar Allah yana magana to idan kace ce baya magana idan ka karyata me kenan maganar Allah ka kareta maganar wa kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to duk wanda ya kareta maganar Allah da manzon sa wannan mutum ya fita daga addinin Allah amma ji wannan sai imamu Ahmad ya ce fa huwa kafirun wannan mutumin ya kafirta illa annana narwi hadhihi al kama ja'at sai dai mu a aqida mutalis sunnah wal jama'a muna rawaito wa'annan hadisan wanda suka zo cewa Allah yana magana kamar yadda manzan Allah ya faɗe su ba musu tawili da hadisin abu huraira wanda imam al-bukhari da muslim suka rawaito ya ce iza ta kallama allahu bil yi magana kiran ko ya ce idan Allah ya yi magana da wahayi kaga waye faɗa ka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi ya ce sami'atil mala'ika ka silsilatul jaras mala'iku suna jin maganar Allah kamar karan karfe wato kaca a jikin karfe ana buga shi fayakhiruna sujjada dukkansu za su faɗi a gurfane su yi sujjada dukkansu za su fadi su suma su yi sujjada saboda Allah zai yi wahayi wahayin nan da ake wa annabawa in an fara yin shi daga sama duk mala'ikun da ke sama sai sun suma fa yakunu awwalu man yufiq jibril mala'ika jibril sai zama shine farkon wanda zai farfado fa yu'i Allahu sai Allah yayi wahayi zuwa gare sa sannan sauran mala'iku sai su farfado suna farfadowa sai su ce maza qala rabbukum menene ubangijinku ce? qalul haqq sai ce mai Allah mai gaskiya ya faɗa gaskiya wa huwa al-aliyul kabir shine fassarar wannan ayar wala tanfa'u shafa'atu indahu illa liman azina lahu hatta idza fuzza an qulubihim qalu madha qala rabbukum qalu al-haq wa huwa al-aliyul kabir kaga wannan karara ya nuna Allah na magana sannan ga ayoyi a cikin Qur'ani wanda suke tabbatar da Allah subhanahu wa ta'ala yana magana to su sun ce idan an ce Allah yana magana Allah ya yi kama da ɗan adam saboda haka sai suka kore su kuma a kidansu duk wanda ya ce Allah na magana shi ma kafuri ne sun ce ya kwatanta Allah da ɗan adam saboda haka shi ma ya fitar ga addinin Allah kaga ba cinyan ba kafan baya kaga su sun yi nufin su tsarkake ubangiji a wajen girmamawa sai suka fada cikin korewa abin da Allah ya tabbatar wa kansa shi sa ibnu tamiya ce wa jami'u ayati sifati umirruha haqqan kama naqala tiraz al-awwal wa rudd uhdataha ila nuqaliha wa asunuha an kulli ma yutakhayyalu sai ce qubhan liman nabadha al-qur'ana wara'ahu wa idha istadalla yaqulu qala al-akhtar ya ce wa jami'u ayatis sifat duk ayoyin da suka zo akan siffofi na ubangiji ruha ina bibiyanta haqqan akan gaskiya yanda ta zo kama na qalat tirazul awwal kama yanda zaratan farko suka cirato daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda manzon Allah ya ce Allah ya haka suke fadi wa aruddu hudataha ila nuqaliha abinda ya kunsa ina mai da shi zuwa ga waɗanda suka carato ta wa asunuha an kulli ma yutakhayyalu ina katange kwakwalwata dukkan abinda ake iya tunani akan ta cewa Allah kaza ne ko kaza ne ko makamancin haka sai ce ubuhalli man nabadha alqur'ana wara'ahu tur da mutumin da jefar da qur'ani a bayansa wa idza istajalla yaqulu qala al-akhsalu in zai kafa hujja sai ce wai akhtal ya ce waye akhtal akhtal wani mutumi ne daga cikin larabawa amma fa ba musulmi ba ne kirista ne shi shi kuma akhtal yana daga cikin malaman balaga ya yi wani baiti baitin nan shi ne yan asha'ira da yan maturudiya da yan kulladiya da sauran kungiyoyi batattu suka ɗauki maganar shi suke fasara ƙur'ani da shi me baitin da yi shine yace qad istawa bishrun ala al-iraqi min ghairi harbin wala damin muhraqi yace bishr ya mamaye iraq ba tare da yaki ba kuma ba tare da ya zubar da jini ba suka ce to nan istawa ya dauki malan istaula saboda haka duk inda Allah ce sun mastawa alal arsh suka ce sai suka yi tawilinsa suka yi taharifinsa bi ziyadati sai suka mai da shi sun mastaula alal arsh sa'annan Allah ya mamaye al'arshinsa kaga in aka ce Allah ya mamaye al'arshi kalmar mamayewa yana ɗaukar ma'anar akwai wanda ya fi ka ƙarfi da kuma abu na biyu yana nuna cewa wannan wurin ba naka bane na wani ne ko ka zo ka mamaye amince wannan to kaga in aka jingina wa Allah kaga an jingina masa naqasu da tawaya to shi da ibn taymiya yake mai da martani a kansu yake cewa tun mutumin da jefar da qur'ani a bayansa in zai kafa hujja wajen fassara qur'ani sai ce wannan mutumin akhtal din nan ya ce kaza wannan wannan bayani malam ya dauko shi a cikin sunna na Abdullahi bin Ahmad bin Hanbal ash-Shaybani shafi na 71 darul kutub ilmiya malam ya ci gaba da cewa wa akhraja lalaka'i an hanbal imamu lalaka'i ya fitar da asari daga hanbal hanbal din nan shine hanbal bin ishaq bin hanbal bin hilal bin asad abu ali ash-shaybani ibn wa huwa ibn ammi ahmad bin hanbal dan babban imamu ahmad ne bin hanbali kala anhu al-khatib khatib khatib al ya ce thiqatun thabtun wato thiqa ne yana da kaifi na hadda mata sana ya rasu shekara ta 273 ina fata an gane ya rasu shekara ta 273 tazaransa da imamu ahmad shekara nawa imamu ahmad ya rasu shekara ta 241 shi kuma ya rasu shekara ta 273 kaga tazaran su shekara 32 kenan ko kun gane sai ce ka duba tarihu bagdad ka duba tarihu bagdad mujallali na takwas, shafi na 286 zuwa 287 wanzur tarjamatuhu fi tabaqat al-hanabila Ya ce ka duba tarjamarsa a tabaqatul hanabila mujalladin farko shafi na 143 kaga ya maka tarjaman waye hanbal hanbal yana daga cikin ɗaliban imamu ahmad ina fata an gane wato ɗalibi sannan kuma yana da ɗa hanbal an gane sai ce annahu sa'alal imamu ahmad anin ru'ya shi hanbal ya tambayi malaminsa imamu ahmad bin hanbal kan ganin Allah ina fata an gane shine adin a kan ganin Allah saboda ganin Allah ya fi aljanna daɗi ina fata an gane hadisai ne ingantattu wanda suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan 'yan aljanna sun shiga aljanna sai Allah ya ce wa ‘yan aljanna ku yi buri to sai ‘yan aljanna su dinga mamaki ha ah, alam tu bayyi wujuhana ya rab ya Allah ba ka haskaka fuskan mu ba alam tu dukhilana jannata ya rab ya Allah ashe ba ka riga ka shigar da mu aljanna ba kuma ka tsiratar da mu daga wuta ba to me za mu sai ce kuna buƙatan wani abu gare ni ne na yadda da ku ba zan ƙara fushi da ku ba kaga wannan wani abu ne ko sannan na ƙarshe sai Allah ya kwaranye hijabin da ke tsakaninsa da bayansa manzo Allah ce ba a taɓa ba ɗan aljanna abu mai daɗi kamar kallon dubi zuwa ga fuskar Allah ba ya fi aljanna da abin da ke cikinta shi. ina fata an gane to shi wannan kenan sannan akwai wata ruwaya guda uku ne suka zo lafuzza daban-daban ruwaya ta farko dukansu kuma sun zo a cikin ne cewa kum satarawna rabbakum yawmal qiyama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ku dinnan za ku ga Allah ranar tashin kiyama kama raunar al-qamara laylatal badr kamar yadda kuke ganin wata a daren sha uku zuwa sha biyar lokacin da ya cika full moon ko la tubaruna fi ru'yati shine ruwayan farko ba kwa cutar da juna wajen ganin wata idan wata ya cika full moon sha uku zuwa sha biyar kana iya cewa dan matsa da kunnen ka nan karkata an ganshi aka baka cewa ko kana daga kai zaka ganshi sai ko baka daga kai ba ko zaka ga wata saboda ya haskaka garin na baki daya ruwaya ta farko kenan ruwaya ta biyu sai ce la tudamuna fi ru'yatihi ay la tarawna dhayn ba kwa ganin dishi dishi a lokacin da kuke kallon wata idan ya cika cikakken wata sha uku zuwa sha biyar shi ne ruwaya ta biyu ruwaya ta uku sai ce "Lato ba mu na fi ru'yatihi ai ba yambanmu ba'abukum ila ba'adin inda ru'yati sashe baya hawa kan sashe bakwa yin cincirindo wajen hawa juna idan kuna so ku ga jinjirin wata A kuna so ku ga wata idan ya cika cikakken wata a rana ta goma sha uku zuwa sha biyar ba haka za ku ga Allah ranar tashin kiyama faƙala sai imamu ahmad ya ce masa a hadithun sihahun hadisai ne ingantattu ina fata an gane hadisai ne ingantattu nu'minu biha wa nuqiru muna imani da su kuma muna tabbatar da abin da manzo Allah ya tabbatar kamar yadda Allah ya tabbatar da ana ganinsa a cikin Qur'ani amma ina a kiyama a lahira amma a duniya ba a ganin Allah wanda suka ce ana ganin Allah a duniya su ne wato aqidan sufaye da makamancin haka suka ce ana ganin Allah a duniya amma a aƙidan ahlus sunnati wal jamaa ba a ganin Allah a duniya sai a lahira saboda nassi na ƙur'ani da kuma nassi na hadisi nassi na qur'ani shine walamma a musa katina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilayk qala lan tarani walakin انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى Lil Jabali. جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك ilaika wa ana أول المسلمين kaga anan nassi na ayan qur'ani ya nuna ba a ganin Allah saboda Allah ya ce wa Musa ba za ka iya gani ba sai dai ka duba wannan dutsen in dutsen nan ya iya tabbatuwa za ka gani mafhumul mukhalafa in ya tabbata ba ba za ka ga Allah ba sai ga wannan kenan dalili wanda ke cikin hadisi shine hadisin imamu muslim manzo Allah yana magana ne akan dajjal sai ce innahu a'warun shi dajjal ido ɗaya ke da shi ɗaya a rike ɗaya a fili inna rabbakum laysa bi a'warin bangijinku kuwa ba ido ɗaya yake da shi ba sai ce wa'lamu anna ahadan minkum la yara rabbahu hatta yamut kaga magana ya kare manzala ce ku sani fa ɗaya ku ɗaya daga cikin ku ku ummata ba wanda zai iya ganin Allah sai ya mutu kaga me kenan yake nuna ba a ganin Allah sai a ina kenan sai a lahira manzala ne faɗa haka yace ba mai ganin Allah sai ya mutu shi sa malaman sunna suka ƙara wa juna ilimi shin manzan Allah ya ga Allah ko bai gan shi ba lokacin da je mi'raji wasu suka ce manzan Allah ya ga Allah suka kafa hujja da maganan Abdullahi ɗan Abbas ina fata an gani annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu haka hadisin yazo kuma hadisin Imam Muslim ya rawaito sa sai dai eh, hadisin Imam Muslim ya rawaito cikin kitabul iman to akwai ruwayar da imam muslim ya zo da ita a ƙasa sai ce annan nabiya sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu bi fu'adihi sai fassara wancan na baya manzan Allah ya ga ubangijinsa da zuciyarsa ba ido guda biyu ba shi sa na Aishatu ta ce man qala Annan an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu faqad iftara ala Allah ala Allah firiya duk mutumin da ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah to ya kago ƙarya ya jinyina wa Allah sai masruq yake cewa ya umma alam ya kuni azza wa Allah ya ce wala qad na nazlatan ukhra ba Allah ya ce hakika ya ganshi sauka na daban ba sai ta ce innahu jibril wannan ayar tana magana ne akan mala'ika jibril manzo Allah ya gansa lahu 600 janah kaji saddal ufuq ya ganshi yana da fukafukai guda 600 sun rufe sama da ƙasa guda ɗaya haka ya rufe sama da ƙasa biyu haka har guda 600 in ya buɗe shi amince wannan matsalar malaika duniya yana da guda 600 an kane manzo Allah ya gani kuma ya tabbatar sai ce wannan hadisin yana nufin ba wai gani na ido ba ne gani na zuciya ne gani na zuciya kuwa a mafarki ne shi ne hadisin abdullahi ɗan abbas har ila yau shi ya fassara shi cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya yi kiyamun laili sai bacci an sace shi haka bacci ya sace shi ya ce har yana gab da rasa sallah sai Allah ya zo masa a bacci da ahsani suratin da tsura mafi kyawu kaga wannan sai nuna ra'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rabbahu bi fuadihi ganin da yayi na zuciya ne ba na ido karo karo ba shi sa ibnu taymiya yace duk wanda yace manzo Allah ya ga wato manzon Allah ya ga ubangijinsa da idanuwa da yayi wa manzo Allah kage wannan hadisin Abdullahi dan Abbas ba wai ya ce ya gansa da idanuwa bane ya fassara shi tun da hadisin duka imam muslim ya rawaito kuma imam muslim da ya zo a cikin sahihinsa da ya zo da wancan sai ya zo da wannan a bayansa jerin ya ce ra'an nabi sallallahu alaihi wasallam rabbahu kaga wannan kenan sai ya zo a kasan shi kuma sai ce ra'an nabi sallallahu alaihi wasallam rabbahu bi fuadihi ashe kenan gani na zuci kenan kenan babu cin karo tsakanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa manzon Allah bai ga Allah da ido ba saboda hadisin Abu Zarri kuma Imam Muslim shi ma ya rawaito sa Abu Zarri yace na tambaye manzon Allah hal ra'aita rabbak bi jami'iraji shin kaga Allah kaga tambaya ko sai manzon Allah ce an anna ara haske ne ta ina zan iya ganin sa wata ruwaya sai ce ra'aitu nuran haske na gani kaga ya nuna kenan ne Allah da idanuwansa guda biyu ba me malamai suke cewa saboda duniya ne karewa ne lahira kuwa rayuwa ce ta dindindin shi sa Allah bai kaddara manzan Allah ya gansa da idanuwansa ba saboda zai mutu an gane sannan annabi Musa ma da ya nemi ganin Allah kaga bai ga Allah ba ya suma an fahimci matsalan amma ga wani yana zaune a anguwansu yana ganin Allah an fahimci matsalan kaga bilisalil hal yana nuna kenan yafi annabi Musa daraja bilisanil hal wal maqal yana nuna yafi manzo Allah daraja kenan inda manzo Allah ya je ina ya taka inda wani makhluki bai taka ba daga cikin halittun Allah amma an tambaye shi ya ce haske ya gani kai kuma kana zaune bai yana ganin Allah kaga wannan yana nuna maka wato sun jahilci waye ubangiji inda sun san girman Allah ba za su faɗi irin wannan magana ba amince wannan Allah shirye da mu to imamu ah, Ahmad ya ce wa'annan hadisan ingantattu ne wani zai ce to a'a me yasa imam Ahmad ya ce hadisan nan ingantattu ne kuma gashi imam Bukhari da imam Muslim sun rawaito sa sai a ce ai imam Ahmad yana gaba da su sai imam Bukhari ai ɗaliban imam Ahmad su ne malaman imam Bukhari amince matsalar shi yasa sai ya ce wa'annan hadisan ingantattu ne amince matsalar kuma imam Ahmad malami ne na hadisi ya haddace hadisi miliyan ɗaya amince wannan matsalan sai ya ce wa kullu ma ruwiya anin nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk abin da aka duk daga manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa bi asanidin jayyidatin nu'minu bihi wa nuqiru yace da isnadi ne kyau mun yi imani da shi kuma muna tabbatar da shi bi ma'ana duk hadisan da suka zo mun yadda da su kuma mun yi imani da shi shine maganar da Imam Shafi'i yake cewa kul amantu billah wa bima jaa 'anillah ala muradillah wa amantu bi rasulillah wa bima jaa 'an rasulillah ala rasulillah yace a ce amantu billah nayi imani da Allah wa bima jaa 'anillah duk abin da yazo daga Allah ala muradillah a bisa manufar Allah ba wani tawili Allah ne ya faɗi to na yadda kuma ni ma na faɗa abin da ce wa amantu bi rasulillah ka ce kai imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa bima jaa an rasulillah duk abin da yazo daga wajen manzan Allah ni na yi imani da shi tunda bakin da baya faɗi daga san ransa duk abin da ya faɗi wahayi ne Allah ya masa saboda ka tunda da manzo Allah ne ya faɗi kuma ya inganta ni ma zan faɗe ta yanda manzo Allah ya faɗi ala muradi rasulillah a bisa manufar da manzo Allah yake nufi ba ta wuri su kuma wa'ancan suka dinga wato shiga nan su fita nan har suka koma suna ta maganganun manzo Allah suka koma suna ta maganan Allah Allah ya ce abu kaza sai ce a'a ba haka Allah yake nufi ba kaza ne yanzu kai ka faɗi magana wani ya zo ya ce a'a ba abin da kake nufi ba kaza ne yanzu ya maka adalci kenan kaga yana nuna cewa ya fi ka sanin abin da ka faɗi kenan ko to ga abin da Allah ya faɗi su kuma sai ce a'a ba haka Allah ke nufi ba kaza ne sai su yi tawili Allah ka shirya da mu wannan bayani malam yace ka duba sharhu i'tiqadi ahli sunnati wal jamaa na al-lalaka'i mujalladi na biyu shafi na ɗari biyar da bakwai malam ya ci gaba da cewa wa aure da bunul jauzi fil manaqib imamu ibn jauzi ya zo da asari a cikin littafinsa al-manaqib wato manaqibu al-imamu ahmad sunan littafin kenan kitabu ahmad bin hanbal li musaddas li musaddad yace sako wanda Imam ahmad ya rubuta ga musaddad musaddad nan yana daga cikin wato ɗalibai daga cikin ɗaliban Imam ahmad kuma yana daga cikin malamai daga cikin malaman imamul bukhari shine musaddad bin masrahad bin masrabal al-abadi al-basri imamu al zahabi ya faɗi a kansa yace al-imamu al-hafiz al-hujja yace malami ne wanda ya kai matsayin hafiz wato ya karaɗe mafi aksarin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haddace su da sanin ma'anarsu saninsu mata sana ya rasu shekara ta 228 kaga yargawa imamu ahmad rasuwa ka duba labarinsa ko tarjamansa a cikin siyar alamin nubala na imamu shamsuddin zahabi mujallaji na goma shafi na 591 malam yace wanzur tarjamatuhu fi at-tahzib at-tahzib ka duba tarjamarsa a cikin tahzib at-tahzib na ibn hajar mujalladi na goma shafi na 107 wa fihi a cikin sakon da shi imamu ahmad ya tura a bashi shine sifullaha bima wasafa bihi nafsa yace umarni yake bashi a aqidan Ali sunna ku siffanta Allah da irin siffan da siffanta kanka da shi wanfu anillahi ma nafahu an nafsi, ku wa Allah duk siffofin da Allah ya wa kansa ai Allah ce laisa kamithlihi shay'un ko babu wani abu da kama da Allah sai ce wa huwa samiu al-basir Allah mai cikakken ji ne kuma mai cikakken gani to kaga ana Allah tabbatar wa kansa sifa ta as-sam'u wal basaru ko ji da gani Allah tabbatar wa kansa sannan kuma ya kore misaltuwa babu wanda ya kama da Allah kamar da ibn abi dawud ke cewa a cikin haiyarsa yace wa laysa bi mauludin wa laysa bi walidin wa laysa lahu shib'un ta'ala al-musabbahu wa laysa bi mauludin Allah ba a haife shi ba ga raddi yake yi wa nasara kiristoci. wanda suka ce Allah ɗa ko da kuma ƙuraishawa da yahudawa da suka ce uzairu ɗan Allah ƙuraishawa suka ce ‘ya'yan Allah mata ne kuma su ne mala'iku su kuma suna ƙin mata amma sun jingina wa Allah mata amince matsalan? ta ga wannan raddi ne yake musu sai ce bi walidin sannan kuma Allah ba uba bane har ila yau raddi ne yake yi wa nasara duk suka ce Allah ta Allah uba shi sa wani mawaki yake cewa ra'ubadul masihi lana su'alun nuridu jawabahu mimman wa'ahu idza mata al-ilahu bi su'i qaumin amatuhu fa hal hadha ilahu ta'ala Allahu an ifkin nasara sayus'alu kulluhum amma iftarahu sai ce muna da tambaya da za mu miƙa wa masu bautatawa masihu isa ɗan maryam muna son amsa ga wanda ya kiyaye wannan tambayar idan Allah ya mutu saboda mummunan aikin da mutane suka yi shin wannan ya cancanci ya zama Allah? amince nan sai ce ta'ala Allahu an ifkin nasara Allah ya girmama akan kage da nasara kristoci kenan suka kago suka jingina wa Allah sai yus'alu kulluhum amma iftarahu sannan sai an tambaye su dukkan su akan abin da suka kago na ƙarya tunda sun ce Allah da Allah uba sannan Allah uwa sannan kuma ruhi mai tsarki Kada wanne ne Allah da gaske a can wani wuri sun ce Nabi Isa ɗan Maryam babansa sunansa Yusufun Najja, da larabci kenan da turanci suka ce Joseph the Carpenter ne baban Annabi Isa ɗan Maryam kaga akwai ta da warwara a maganan kenan ko kuma aka ce the mother of Jesus is a virgin Mary ai akwai tanakudi a maganar in an ce virgin Mary ko kuma can an ce kuma babansa Joseph the carpenter kaga me kenan akwai iska da warwara a maganar in virgin ce to ta yi aka Joseph the carpenter ya zama uba kaga magana akwai cin karo kenan ko to wannan ta yaya ya zama shi Allah ne bai saboda an haife shi ba tare da uba ba to in kun ce an haife shi tare da uba can kuma kun ce Joseph the carpenter ne babansa to kenan yana da uba kenan an gane kaga wannan ya nuna mutum ne ya rubuta wannan maganar ba maganar Allah ba mu Allah ya gaya mana a cikin ƙur'ani ya ce inna masala isa inda Allahi ka matsali adam siffan annabi isa matsala anan bi ma'ana sifa inna masala isa bi ma'ana inna sifata isa inda Allahi siffar annabi isa a wurin Allah ka matsali adam aika sifati adam alaihi salam kamar yadda siffar annabi adam yake haka siffar annabi isa dan maryam yake ya sifan annabi adam yake Allah ce khalaqahu min turabin Allah ya halicce shi daga yumbu ƙasa ƙasa. Sun qala lahu kun fayakun sa'annan Allah ya ce masa kasance ya zama mutum an gane ya zama mutum flowing jini na flowing daga ƙasa ya koma tsoka flash da kashi da sauransu da gashi shi ma annabi isa dan maryam Allah ce na ilaiha ruhana fatamassala laha basharan sawiya qalat inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiya sai ce ni innama ana rasuli rabbiki li'abalaki gulaman zakiya ina fata an gane daga ƙarshe lokacin da naƙuda ya kama ta Taga za ta haihu sai ta ce ya laita ne mitu qabla haza wa kuntu nasiyan mansiya au wa kuntu nisiyan mansiya amince matsalan ka ga ita da kanta ta tabbatar kuma da aka tambaye shi ya maryamu anna laki hadha qalat huwa min indillah ina fata an gane amma da aka tambaye ta ba wannan ba na cikin surati maryam aka tambaye ta fa asharat ilaihi qalat kayfa nukallimu man kana fil madi sabiya qala inni abdullahi atani alkitaba waj'alani nabiyya waj'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis-salati waz-zakati ma dumtu hayya wa barran biwalidati malam yaj'alni jabbaran shaqiya kaga ashe kenan annabi Isa dan Maryam mamansa Isa wato Maryam sannan kuma kamar yadda Allah ya halicci annabi Adam ba uwa ba uba ko haka shi kuma ya halicci wa annabi Isa dan Maryam akwai uwa ba uba ayin akwai abun girmamawa ko annabi Adam da Allah da hannunsa ya moldin da hannunsa masu albarka ya yi moldin ɗin ƙasa ya sassaƙa tsarin annabi adam da hannunsa masu albarka ya haka ne in akan akwai maganin girmamawa to annabi adam ya cancanta a yi amfani da shi akan wannan an fahimci wannan matsala to sai dai ne su sun shiga cikin rudu sun fada wato sun siffanta shi da sunan Allah to mu a aqidan mu annabi isa maryam mamansa wato maryam alaiha salatu wassalam shi ba Allah bane bawa ne na Allah ina fata an gane kuma zai dawo duniya kuma zai karya cross zai kashe aladu kuma zai daura jizya duniya za ta koma ƙarƙashin musulunci yadda amerika take super power ko take controlling din duniya UN sai abin da tace to haka shi ma za a kai lokacin da Annabi Isa dan Maryam zai dawo duniya zai zai daura jizya ina fata an gane taxation yanda America take bambaran mutane ko haka za a sa yanzu duniya musulunci ne da sojojinta za su dinga controlling kuma tawaye saudiya ne za ta yi kontrolin ɗin duniya ko kaki ko kaso haka abin yake don manzala ne bane ina ba ta an gane ko kuma lokacin na nan zuwa zai zo zai karaɓe duniya amince matsalan zai karya cross zai kashe aladu amince matsalan dama ina ne ake da aladu irin nan ne kasashen laraba ba alade zafi ma ba zai bari ya zauna ba an zai mutu amince matsalan kare ma ya zama in ka ci kasar laraba za ka ga kare ma ya haushi sai dai duka kallon kuwi saboda bala'in zafi yana <laughs> ta na ne wala za ka ga kare ya shiga cikin tabo yana neman yana neman sauki soft landing <laughs> to ina ga alade ga duk haushin kare ko sai kake ga kare ya zama ya zama wani gaula gaula saboda bala'in zafi to ina ga alade to zai bi inda akwai aladu za a kashe su sannan kuma za a ɗaura jiziya wato mutane za su dinga biyan jiziya tax suna biya da sojojin musulunci wallah wato wannan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da shi a cikin hadisin Nawas bin Sufyan al-Kilabi wanda Imam Muslim ya rawaito sa ina fata an gane wannan bayani malam yace a koma cikin manaqibul Imam Ahmad na Ibn al-Jawzi mujalda wato shafi na ɗari biyu da ashirin da ɗaya saboda yanayin lokaci ina gani sai mu tsaya a nan sai mu tashi akan fakara ta shida insha Allahu a ta bakwai insha allahu subhanahu wa ta'ala a nan za mu da sa'aya idan Allah ya raya mu a majalisi na gaba sai mu ɗaura akan wannan insha Allah subhanahu wa ta'ala fa subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Za mu ba da dama in akwai tambaya sai mu in babu kuma insha Allah za mu tsaya a wannan gaba sai mu yi sallah wa alaikum salam na'am eh ana ganin Allah juma'a za a je fadan Allah a zauna Don ranar juma'a za a je fadan Allah a zauna a ga ubangiji sannan a dawo kuma duk wanda ya je kafin ya dawo Allah zai ƙara reforming ɗinsa zai ƙara kyau sama da yadda yake matarsa da ya bari a gida kuma idan ya zo sai ga ta ƙara kyau sai ta ce ah, wani ka ƙara kyau ba haka ka fita ba sai zai kai ma ke ma aikin ƙara kyau ba haka na baki a gida ba to kullum ana ƙara kyau ne wato kullum kana ƙara zama saurayi ina fata an gani daga nan ai saurayi akwai lokacin da ke karewa kamar yadda imam zannuji ya ce wa ayyamul hadasa fartanimha fa innal hadasata la tadumu shekarun samartakanka karibace shi saboda baya dawwama ina fata an gane nan da shekara ashirin-talatin masu zuwa kai ma ka zama dattijo kamar jin zalan Yadda bayan da kake ganin dattijai suna dan kasawa suna ta wayo ana dan tattaba ana tafiya to kai ma ka kai ma za ka yi kila naka ma yafi nasu muni ina fata an gane to shine ka ribace shi to a aljanna kullun kana zama saurayi ne kuma ji wazalan Allah kai mu ciki Allah kuma ka ba mu ikon aiwatarwa na'am na'am <laughs> Amma ce mai kyau rana a duniya take Allah ya ce wajen shamsu wal qamar ko an hada rana da wata to rana a duniya take to a lahira kuwa waye halicci ranakun yato da haka zaka san ranar juma'a amma rana ɗinnan da kake gani shi tsallace layara ce la yarawna shamsan wala harira. a aljanna babu a rana kuma babu harira wannan sanyin da kake gani mai tsanani shine harira. babu shi a aljanna ina fata an gani saboda shi asalin sanyi da kake gani a duniya huci ne na wutan jahannama yake fesowa Allah ya bata dama ta yi numfashi sau biyu yanzu ba muna zafi ba zafin nan huci ne na wutan jahannama na kara Allah ya bata dama ta dinga numfashi sau biyu a shekara numfashi na farko shine lokacin zafi ke numfashi numfashi na biyu shine lokacin sanyi wannan duk numfashin sauki ne ga wutan jahannama saboda zafin da take da shi an gane yawa saboda haka Allah ne ya halicci ranaku kuma ranan jima'a kowa zai sani babu damuna a duniya ake da damuna <laughs> e ba noma shi za na ɗin kawai ya tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wai shin akwai akwai doki aljanna sai manzo Allah ce kana da doki na yakutu ya tsiru bika haisu shi zai tashi da kai inda ka dama a cikin aljanna aljanna fa jin dadin ta fa ya wuce misali karamin talakan aljanna wanda fi kowa kankantar aljanna shine wanda manzala ce an bashi duniya guda goma wannan shine fi kowa talauci a aljanna yana da girman duniya guda goma har zai buɗe baki zai ce wallahi ba u'ti ya ahadun misla ma u'tituhu ana na rantse da Allah ba wanda yake da aljanna irin tawa sai Allah ya ce wa annabi Musa haza adna ahlal jannati manzila wannan a cikin ɗan aljanna shine kowa ƙanƙantar aljanna wato ka ce matsiyacin aljanna in hmm, sahar ta'abir kenan ko wannan fa shine yi last batch sai da ya yayi remedials a jihar nama. Shi ne last batch da za a fito da shi daga jihar nama. wanda bayan shi ba wanda za a ƙara fito da shi daga jihar nama. amma za a ba shi kwatankwacin duniya guda goma tambayi wanda ya shiga aljanna ba tare da an azabtar da shi ba shine sai manzo Allah ce fiha ma la aynun ra'at a cikin aljannan irin wannan abin da ido bai taba gani ba wala udhunun sami'at kunne bai taba jin sa ba wala khatara ala qalbi bashar zuciyar dan adam bai taba gujiro masa ba na tunani karin ka maka misali ba zan manta ba 2004 lokacin darut tauhid ai babu wani gida a saudiya da ya wuce darut tauhid a da a lokacin to lokacin in ka zo sanatoci ne ke ga wajen sai zama na cewa manya-manya in ka zo daga yin ɗan kuban nan sai ka ji ce najeri wata sai ka shiga lafiya lau amma a gaban ka za ka ga wani ɗan ƙasa ya zo za a dinga tun kuɗi shi yalla yin shi a saboda da kuɗin da zai iya kama darar tauhid to mun shiga ciki ina fata an gane mun shiga ciki zan manta ba muka shiga ciki sai akwai wani ya fito babba ne ya sa wata kezina sky blue ba zan manta ba da ya zo muna tare da abokina a lokacin baban gwale abakar abdulsalam to sai yake ce min kaga famfancan yana da fenso sai ya ce kaka je ka musu kauyanci sai na ce ta ai ina ne yanzu in je in alola amma ba zai ba tura balarabar nan in gani sai na ji mai fassal ya akhi sai ya tafi sai na ga ya haka yana haka akwai sensor a jikin gefen kamfan sai na ga ya haka sai ruwa ya zo in ka cire hannu sai ruwan ya sa in ka da to wannan mutumin da ya zo sai fara shafa kan famfan yana ha ah. ya rasa hannun da zai buɗe ruwan sai ce this is serious <laughs> ka ga ya kauyen nan ko ya tsaya yana ta ya shafe shafe kuma wallahi biya ya yi. dan ya fito ne daga daki mu kuma dan hayowa ne mu zo mu gani mun zo ganin kwakwaf ne <laughs> to dai haka sai na ce mai sai na ce mai excuse me sir na ce there is a of there when you put your hand you shake it the water will come if you remove your hand the water will stop yana haka sai ga ruwa ya zo sai ce this is serious <laughs> kaga ne kaga da kudinsa ya yi ƙauyenci ko kaga bai taba ganin abun ba kuma zuciyarsa bai taba tunani ba ko to wannan a duniya kenan to a aljanna abin da baka taba ganin sa a duniya ba duk ka duk ka, duk abin da kake kai duk ka, duk mulkin mulkinka baka taba ganin shi ba kuma ka bai taba jin labarin sa ba zuciyanka bai taba tunanin sa ba shine a cikin aljanna kayan jin daɗi kenan kaga me ake so a nuna maka anan yi kwaɗayin shiga aljanna ka yi aikin shiga aljanna wuri janjan. na duk wanda ya samu shiga aljanna zai ga Allah ai babu abin da ya kai ganin Allah jin daɗi duk wanda ya shiga aljanna ai zai ga Allah wanda ba zai ga Allah ba shine wanda yake kafiri saboda Allah na fushi da shi kalla innahum an rabbihim yawma idhin lamahjubun Allah ce a'a ahir su kafirai a ranar tashin kiyama za a hijabance su ba za su ga Allah ba saboda Allah na fushi da su Allah ya yi fushin da bai taba fushi irinsa ba haka manzo Allah ce bayan wannan fushin Allah ba zai ƙara fushi irin wannan ba shi yasa ƴan aljanna da suka da Allah ce musu ku yi buri sai suke mamaki sai Allah ce to na yarda da ku ba zan ƙara fushi da ku ba tunda a baya kafin a shiga aljanna ai an sallah Allah ya yi fushi Isa annabawa ma kansu suna jin tsoron tantaran ubangiji da mutane suka zo neman ceto sai aka zo aka samu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine iya tantaran ubangiji ya nemi ceto saboda fushin da Allah ya yi now eh, za a je fadan ubangiji za a je ganawa da ubangiji na'am na'am na'am na'am na'am shikenan wanda ta aura na ƙashe shine mijinta shine ka'idar damar Wata ta riga ka mutuwa idan ka auri mace sai ta mutu wannan confirm in dai yar aljanna ce matarka ce a aljanna amma wanda ka mutu ka barta a duniya to in ta zauna ba ta auri wani ba shikenan amma in dai ta auri wani to wanda ta aura ta mutu a gidansa to shine mijinta a lahira eh ina fata an gane yawwa idan ba zai shiga aljanna ba ita za ta shiga aljanna abin lura shi ne me zai kai shi wutan ana cin alfarman juna in ba shirka ba ne zai samu alfarmar da zai mori matarsa kamar yadda ita ma za ta mori mijinta yanzu ai dukan ku ba ibada kowa ke a duniya ba aljannan ibadar da ka yi a duniya ƙila in ya ɗara matarka ita ta shiga aljanna kaga aljannanta daidai da aikinta kai ma aljannanta me daidai da aikin ka to yanzu sai ta zauna a nan kai kana ta kaga ba zai yiwu ba to ita ma sai a dauke ta sai a hada ta da kai to in ita ma ta fika aikin alkhairi aljannan ta ifi naka girma haka kai ma za a dauke ka kaci alfahmanta kai ma a tanta ya kacar <laughs> ina fata an gane kowa na ta alfarman kowa na kai ma dole ka dage ka yaki alkhairi ba wani dole ita ai dukan ku ne in ta fika aljanna shikenan kaga zaka more in kuma kai ne ka fita kaga ita ma yanzu misali kana da kuɗi Allah ya yi ka mai arziki ko sai ka je ka aure yarinyan da yake babanta talaka ne za ta zauna ne a gidan dole a gidanka za ta zo ko kaga ta ci alfarmanka ko to haka shi ma a lahira an fahimci matsalan ana cin alfarman juna Ya'ya ma iyaye na cin alfarman su yaran da suka mutu basu balaga ba manzo Allah ce za ce su shiga aljanna za su zo kofar aljanna sai su ki shiga su ce to su ba za su shiga sai an zo musu da iyayen su Allah ce ina iyayen sai ya ce ga can za ta fi da su wuta Allah tambaya shirka ne zai kai su wuta ko saban Allah sai a ce saban Allah sai Allah ce a dawo da su sun ci wa kenan sai a ce su shiga aljanna ai ko aljanna akwai ko a lahira ba wanda za su ci alfarman wasu ina fata an gane wanda kuma ya haddace ƙur'ani ya yi aiki da ƙur'ani a duniya to a ranar tashin kiyama Allah zai kira baban shi da maman shi a gaban kowa za a sa musu kambi ko kambu na sarauta girmama su sannan za a ba shi dama ya ceci mutane saba'in iyalansu wanda sun cancanci su shiga wuta saba'in an alfarma ko ba ci ba ne eh to ina ba ta an gani. kamar yadda muka mata lokaci misali ka ce zama injiniya ko za ka ga iyaye yau za ka ji sun ce ina so ka zama injiniya kai kuma ina so ka zama banka kai kuma ina so ka zama dokta ko shi kuma ba wanda ake so ya zama alaramma kara akwai matsala akwai matsala ya kamata kai gurumin a cikin gida ka ce wane muna so ka zama alaramma saboda ne shi ma a samu abin nan ko ya zama kai balance din equation ina fata an gane banda ma wannan karshen ta duk wa'annan in suka taso ba su da tarbiyyar addini wannan da karena a ce ya zama alaramma nan ko sai ka ga shi zai zo ya controlling din gidanku shi zai zo ya keta ya zama shi ne zai rike diginitin gidanku amma wancan kawai sun tafi kawai harkan duniya kawai in sun samu a yi in babu kawai wani lokacin ma sun ganta uba shan kwana za su saboda amma wancan ɗin tausayin da kake nema wannan shi ne shine zai wato zai tausasa zuciyar ya girmanka ya san cewa ka mai hikima sannan kuma ya san ba abin da zai iya yi ya saka maka da shi sai ka gaya maka biyayyen da baka taba tsammani ba ina ba ta gane inda iyaye mafi galibi suke kuskure in aka ajiye aya sai ka an ce wannan sai ka an ce ana so ma ya zama shugaban kasa kai ana so ka zama minista wani mutum yana karami ana lakana mai wannan sai ka je yana ce ma shi is a potential minister eh, eh shi is a potential a eh, potential minister ko kuma ce ma is a potential president ko kuma ce ma is a potential governor kaza kaza amma baka ji an ce mai I'm potential malam saboda ana ganin cewa wai in ya zama malam wai ba zai kudi ba ka ji matsalan kuma wannan da kare na alkhairin da zaka samu ta hannunsa wallahi ya fi duk waɗannan kai ko gwamna ya zama alkhairin da zaka samu a wannan wallahi ya fi wancan ina fata an gane dan alkhairin da zaka samu ta dalilinsa ya fi a baka gwamna amma saboda mutane an fi ganin shi a fili ko za ka samu kuɗi za ka zauna garin da kake so ko za ka zauna anguwan da kake so ina fata gane za ka yi abin da kake so shi ne kawai abin da mutane suke gani amma wancan abin da za ka samu wallahi in aka inda duka ƴaƴanka su zama gwamnoni a duka state ɗin najeriya ko wallahi ya fi da a baka ya fi in aka baka malami ɗaya ya fi duk wa'ancan alkhairi ina fata an gane saboda suna da iyaka shi kuwa wannan tur Allah kaɗai san adadin mutanen da suka karantu ta dalilin sa ina fata an gane idan mutum ɗaya yanzu ya malami ya karanta da mutum ɗaya shi mutumin ɗayan na ya je karantar da mutane dubu dubun nan kowa ya karantar da dubu kaga abin na founding haka haka har zuwa ranar tashin kiyama ga kullum bayan ka mutu kullum sai ka samu alat a kabarinka duk sakon sai ka samu alat saboda ka ka daka ilimi a doron kasa ka ba yaro ilimi kuma ya zama malami ya karantar da al'umma ina fata an gane ba wai ina cewa wa'ancan ba su da kyau ba amma wanda ya fi komai a tsada ne wannan amma mutane saboda abin duniya muna kallon wannan zai tara ma kuɗi zai ma kaza zai ma kaza ba ma kallon wancan kuma lahiranmu kuma wal akhiratu khairun wa Allah ce lahira kuma ya fi duniya alkhairi kuma shine ya fi wanzuwa akan duniya saboda duniya na da iyaka kana mutuwa shi kenan naka ya kare sai dai a dinga cewa yaron wani ko yaron wani shi ma in ya mutu sai a ce jikan wani ne shikenan labari kawai ka zama labari amma wannan har abada kana samun lada ina fata an gane yanzu barin kawo maka simple analysis don ka fahimci girman wannan abin yanzu barin kawo maka da shehun musulunci a arewa malam abubakar mahmud gumi in wani alis sunna da kake gani a arewa mala bakar mahmud gumi yana da ladansa wannan karama aiki ne ina fata gane ina za ka samu sosin irin wannan ladan eh to ka gaya min ya zuba mana wannan karatun ba shi ma yana samun lada ilimi yana da shiye a ilimin da muka samu kusa ba karamin aiki ba ne na'am na'am Eh. Eh. Eh. now eh legal ba eh wani abu ne eh eh eh haka ne eh na fahimci maganar kaga mafi galibi ya haka ne yayi zaka ji an ce me zaka zama in an tara yaro zai ka ga wuya ka samu yaro yana so yana so ya zama malami saboda ana ganin kima baya ne ni ba zan manta ba irin wannan ya faru da ni muna jami'a wani malamin mu a faransa ya karatu yana karantar da mu geography to shi a duniyan nan ba wanda ya rena amma masu karatun addini saboda shi ɗan boko ne tsantsa sai yake ce min kai yanzu idan ka gama aikin me za ka yi kana so ka zama limami a masallaci na ce na'am wa aftashi rubi. sai nake ce mai e kuma ina tutiya da haka sai ce ayyuan mu'azzinun kai eh, ladanai ku saurara wai aka yake kiran mu ba in ya shigo ajin sai ce ku ladanai da izgilanci saboda shi yana ganin kawai ba abin da mu zama amma ji matsalar to ko da yaushe a ranar akwai abokina mala bakar an ya shigo ajinmu a lokacin ya zo wurina sai ya shiga lecture to kullum in mun haɗu in wata wato in wani dalili ko munasaba ta kawo sai ya kawo mun wannan kisan yace ka tana lokacin da wani yake ce maka yanzu kana tukiya a ce kai limami ne a masallaci kace eh nace eh abin alfahari ne ka zama limami in shi yana ganin ka zama mai kuɗi shine abin alfahari to ya rike kuɗin yana fata an gane saboda shi wannan abin da Allah ya baka ya fi duk wani abu alkhairi haka manzo Allah ya ce man yuridu allahu bihi khairan yufaqihu fi din duk mutumin da Allah ke nufin sa alkhairi zai saka fahimci addini in ka ga wanda ya fika alkhairi to wanda ya fika sanin addini so ya fika alkhairi bai ce a za a ba shi kuɗi ba inda kuɗi yana da advantage kusa. bai ce za a bashi mulki ba da mulki yana da advantage dinsa amma sai ya ce ne Allah zai fahimtar da shi addini saboda babu wani abu da ya kai shi daraja fahimtar addini wannan shi ne da mutane da yawa muka gaza fahimta muna ganin in ka zama ma'abuci addini naka ta lalace rayuwarka ta lalace da sauransu duk wannan yana daga cikin kuskure da mutane suke yi to wajibi ne mu dawo cikin hayyacinmu na tuna lokacin da na samu karatu zan je Sudan suke mahaifina abokansa suka yi suna cewa yaro mai hazaka ka shi ya karatu wai ya zai ji to me zai zo ya zama in ya dawo ina fata an gane saboda na samu karatu a abu na ce ba zan ji ba ni zan je yin wannan saboda ni mahaifina ya ce min shi a duniyan nan ba wanda yake so kamar malami abin da ya ce min kenan ni kuma sai na ce wannan dattijan yana gaya min indirectly kenan in zama malami kenan ko sai na watsar da wancan na ce na fasa ina koma ina ta karatu na kai ta surutu waye waye na ce ba zan yi ba shi kuma yanzu Allah ya kai ni inda kai ni ba Allah ya bani iko na masa biyayya na faranta masa rai ba shi bai ce min directly ka zama malami ba ya dai ce shi dai a sa ba wanda yake so kamar malami ni kuma a burina ina so in karanta economics na haddace CCSOTK saboda bala'in ƙwazon da ina so sai na yi na haddace shi saboda burina ina so in zama economist kai ni tun da nake ba wani malamin da ta karantar da ni commerce facebook kawai na siya na zauna waye kuma na ci saboda kawai ina da burin sai na zama to amma da na ji mahaifina ya faɗa ka sai na ce oke ga abin da mutumin ne yake so in zama sai na haƙura sai na koma makaranta na ci gaba da abin nan har aka kai wannan stage din da nake kuma kullum sai ya bin addu'a sai ya ce min Allah ya yadda da kai Allah ya yadda da kai Allah ya yadda da kai Allah ya kai saboda me na faranta masa rai Allah ya samu dace lokaci ya ja sai mu yi hakuri mu tsaya anan subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk